wannan wani aiki ne na biyan bukata ina fatan a tara hankali a fahimci yadda aikin yake zan faɗe shi dalla dalla kun fai kunni ko ka ce ɗarfata ainin a zama ɗaya ake yin sa kuma babu ɓata lokaci da yawa ba mana dai baya cin lokaci da yawa <clears throat> amma kuma yana da ƙarfin gaske eh, yana da ƙarfin gaske tasirifi ne mai ƙarfin gaske Ah, wanda kuma ya jarraba zai gani insha Allah wato tasrifi tasrifi ne na ayan ijaba da kuma sunan ijaba wato ayar wa idza sa'alaka ibadi kenan ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayaka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, <coughs> yadda aikin yake shine zaka yi alwala idan ka ɗaura alwala sai ka karanta sai yi sallah raka'a biyu amma za ka yi niyyar buƙatar da za ka yi aikin a kanta sau da shi kenan sai ka karanta fatiha da sura fatiha da sura surorin da ka ga dama ko ayar da ka ga dama za ka iya karantawa bayan ka'idar sai ka ce bismillah rahmanir rahim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu sai ka tsaya idan ka tsaya haka sai ka karanta ya ƙaribu ya ƙaribu ya ƙaribu ƙafa ɗari ya mujibu ya mujibu ya mujibu ƙafa ɗari ko kuma ka haɗe su biyun ka ce ya ƙaribu ya mujibu ya ƙaribu ya mujibu ya ƙaribu ya mujibu ya ƙaribu ya mujibu ya qaribu ya mujibu idan kai so ɗari to shikenan dama ka tsaya wai za su halaka ibadi anni nifa ni kari ujibu ka tsaya iya nan ka karanta ya kari biya mujibu ya kari biya mujibu ya kari biya mujibu kafa ɗari to in kai ɗarin to sai ka ce sai ka ci gaba da ayar me a gaba shine da'awatar da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun to sai karanta sunan Allah ya rashidu ya rashidu ya rashidu ya rashidu ya rashidu sai ka karanta shi shi kuma kafa ɗari idan ka karanta kafa ɗari sai ka ɗaga hannu ka roki Allah a buƙatarka yadda aikin yake nan ina fata an fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wassalam